لله الذي شرع لعباده الصيام لتعذيب نفوسهم وتطهيرهم من الآثام أحمده سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد وأشكره على نعم تزيد على العدل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى من صلى وصام وحج واعتمر وأطاع ربه في السر والجهر صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم واعلموا أن الله تعالى قد خص الصيام بأجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهذا الحديث يفيد أن الصوم قد جاوز قانون التقدير والحساب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلا أن ذلك الأجر العظيم وتلك الثمرة الجليلة قد تنقص وتضمحل أو تذهب بسبب بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين فمن رغب في تحصيل الأجر الكبير والثمرة العظيمة فعليه أن يفتش ويتعسف نفسه وسلوكه وينقي صيامه من هذه العيوب والأخطاء التي قد تنكس الأجر وتهبط العمل كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من القيام السحر رب قائم حظه من القيام السحر ورب صائم حظه من القيام الجوع والعطش أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأنا أذكر لنا أيها الإخوة إن شاء الله تعالى بعض هذه الأخطاء تعريفا بها وتحذيرا من عاقبتها وسوء غائلتها فمن هذه الأخطاء التقصير في معرفة ما يجب معرفته من الشرائع والأحكام المتعلقة بالصيام فتجد بعض المسلمين لا يهتمون بتعلم ما يجب عليه تعلمه ولا يسأل عما يشكل عليه أو يلتبس عليه من أمر دينه بل كثير من الناس قد يفتي نفسه فالواجب على كل من جهل مسألة من مسائل الدين أو أشكل عليه أمر في دينه أن يسأل أن يسأل أهل العلم قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول العالم عبد الرحمن الأخضري عليه رحمة الله ولا يحل له أي المكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه فيجب على المسلم أن يطلب علم الدين الذي يحتاج إلى معرفته في الحال كما يفهم ذلك كما يفهم ذلك من حديث البخاري مرفوعا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ثانيا حسن النية وصفاء القصد فينبغي للصائم أن يحسن نيته ويخلص أن يحسن نيته ويخلص في جميع عباداته لله عز وجل كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فاشترط للمغفرة التصديق والنية وقد قيل رب عمل صغير تعدمه النية ورب عمل كبير تصغره النية فإنما السير سير القلوب وإنما يتعثر من لم يخلص ثالثا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة آداب الصيام التي علمنا إياها النبي عليه السلام فعلى الصائم فعلى الصائم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فينبغي أن يجتهد المسلم في المتابعة للرسول عليه السلام ليكون عمله مقبولا بإذن الله وكلما ولكما ولكلما تجدد مواسم الطاعات كان ذلك فرصة للمسلم لمراجعة أعماله وتحقيق المتابعة الصادقة رابعا الفتور والانقطاع من العمل الصالح فمن الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين الفتور والانقطاع عن العمل الصالح فإنه من الملاحظ أن كثيرا من الناس يقبلون في أول هذا الشهر الكريم على العبادة والطاعة خاصة في أوله إلا أن هذا الإقبال ينحسر بعد مضي عدد من الأيام ولا ريب أيها الأحباب أن هذا من الحرمان حيث ينقطع هؤلاء عن الخير في شهر الخيرات بسبب العجز والكسل أو الملل وعدم اعتياد الطاعة وعدم الصبر النفس عليها وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على الطاعة فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة أخرجه الترمذي خامسا ومن الأخطاء التهاون بما يتعلق بتربية الأولاد في الصوم والصلاة والأخلاق الحسنة فتجد بعض الآباء والأمهات لا يعلمون أولادهم وجوب الصيام وبعض أحكامه فقد يبلغ الابن أو البنت ولا يؤمر بالصيام ويكثر هذا في البنات إذ أن البنت قد تبلغ بالحيض أو غيره فيستحي فتستحي أن تخبر أهلها فتقع في عهد محظورين إما أن تفطر الشهر إن كانت معتادة الفطر قبل البلوغ بناء على أنها صغيرة وإما أن تصوم أيام الحيض إذا كانت إعتادة الصيام من الصغر بناء على أنها صغيرة وكلا هذين الفعلين خطأ وإثم فالواجب على الآباء والأمهات تعليم الأبناء ما يجب عليهم من الواجبات الشرعية سادسا عدم مبالاة كثير من الناس بالأخص التجار والخياطين بقراءة القرآن وحضور مجالس التفسير بدعوى الاشتغال بالسوق أو الصناعة سابعا الامتناع عن أكل السحر عن أكل أكلة السحر ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين أن بعضهم يتساءل في عدم أكل أكلة السحور وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فضل أو بأن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أخرجه مسلم وأرشد صلى الله عليه وسلم أن يأكل المسلم أكلة السهور حيث قال تسحروا فإن في السهور بركات ثامنا التكلف بالصيام للعجزة وكبار السن أو المرضى وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أخرج ابن حبان والطبراني في الكبير فلا ينبغي أن تشدد على نفسك إذا كان الصوم يشق عليك مشقة شديدة وربما سبب لك تركك للدواء ألما شديدا فينبغي عليك أن تأخذ برخصة الله تعالى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر مع أصحابه وشق عليهم الصوم أمرهم بالفطر قال أفطروا لماذا تعذبون أنفسكم أفطروا واقضوا فأفطر الصحابة الكرام ثم بلغه صلى الله عليه وسلم بأن بعض الناس صام ولم يفطر وتحمل وأتعب نفسه فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة أخرجه الترمذي والنسائي تاسعا الغفلة عن الدعاء لمن أطعمك ومن الأخطاء أنك تجد بعض الصائمين يغفل عن الدعاء لمن قام بإطعامه الإفطار قد يدعى أحد على طعام الإفطار ثم يأكل ويشرب ويقوم دون أن يدعو لمن دعاه والسنة أن تدعو لمن أطعمك والنبي عليه السلام كان إذا صائم عند أهل قال أفطر عندكم السائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه أو يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني كما عند مسلم أو يقول اللهم بارك لهم بارك لهم فيما رزقتهم كما عند مسلم أيضا فينبغي إذا أطعمت سواء في الإفطار أم في أكلة الصهور أو غيره أن تدعو للذي دعاك للإفطار عاشرا الانشغال أثناء الإفطار بالأكل والشرب ويضيع متابعة وتضيع متابعة المؤذن والذي يؤدي تضييعه فرصة إجابة المؤذن وفرصة دعاء الصائم عند فطره الذي لا يرد وفرصة الدعاء بعد الأذان وهو من أوقات الإجابة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري ومسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يخذلوننا فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تؤطى أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن فالأصل أن الإنسان مع أكله وشربه أثناء الإفطار ينبغي أن يحرص على أن يرد أن يردد الأذان ثم يدعو لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وهو في مسند أبي يعلى الموصلي وكذا دعاء الصائم من الدعوات المستجابة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم أخرجه الترمذي وصححه الألباني وعند أحمد والصائم حتى يفطر الحادي عشر تعمد المرأة إيقاف الحيض في رمضان أفتى بعض العلماء بجواز ذلك بشرط وهو ما إذا كان لا يضر بصحة المرأة فإنه يجوز لها إيقاف الحيض في رمضان ويجوز أن تناول مانعا من موانع الحيض حيث حتى تواصل الصيام أو تواصل الصلاة مع الناس أو حتى تعتمر فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله وإن لم تفعل فهو خير لها وأفضل وتركت وترك وتركها للأمر على طبيعته أصح لبدنها وأبعد للعادة والحيض من الاكتراب الذي يصيب كثيرا من النساء الثاني عشر الانصراف في صلاة التراويح قبل الإمام بدعوى أن الإنسان يصلي في سائر الليل في البيت وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة وفي لفظ بقية ليلته رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وأن يبلغنا آخر هذا الشهر كما بلغنا أوله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya shar'anta mana ibada ta azumi domin tsarkake kawunan mu da kuma samun ƙawa. ina godiya ga Allah ta'ala shi ne mafi tantanta aiwa godiya ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne wanda yake mafi takawa a cikin bayan Allah wanda yayi sallah yi azumi yayi hajji ya yi umra mafi cika ya yi ɗa'a ga ubangiji a bayyane da aboye tsira da annabi Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na kwarai da waɗanda suka ba hanyar zuwa zuwa ran tashin alkiyama bayan haka ƴan uwana musulmi ne wa kaina da kowace ya baki ɗaya cewa ni kawa mu kiyaye dokokin Allah ni wa Allah biyayya cikin duk abin da ya hore mu mu nisanci abin da Allah ya hane mu sannan mu sani Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance azumi da wata kristiya wanda yake sauran ibada ba a ba su wannan ba da wani abin keɓancewa na musamman shine abin da ya zo a cikin hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce, kullu amali ibn adama Ya ce, dukkan aiki na kwarai da ɗan adam zai yi ana ninka masa lada alhasanatu bi ashri amsalha idan ya yi ɗaya a bashi lada goma ila 700 da'fin zuwa ninki 700 قال الله تعالى أما الله تعالى ياتي إلا الصوم بند عزمي إلا الصوم بند عزمي Allah ta'ala ce fa innahu li azmina wani wa ana ajzi bihi ni zan yi sakayya ga mai azumi ma'ana azumi ba a faɗi adadin lada da Allah zai bayar ba ga wanda ya azumi sai an tashi kiyama mutum zai ga girman ladan da Allah ya bashi a bisa wannan da'a mai girma wannan hadisi yana nuna mana cewa shi ibada ta azumi ya fita daga cikin tsari na waɗancan ayyuka na ƙwarai wanda ake ba da lada ga mutumin da ya yi a bashi ninki goma zuwa ɗari bakwai zuwa abin da Allah ya ga dama azumi Allah ya ce ni zan yi sakayya ga wanda ya shi wanda yake nuna cewa azumi lalle yana cikin manya-manyan ibada da ya kamata mu himmatu wajen kulawa da inganta azumi domin mu samu cikakken lada a wajen Allah a gobe kiyama sai dai duk da cewa ga girman ladan da aka ambata na azumi da yawa daga cikin mutane watakila ba dole samu wannan ladan ba cikakke ba don komai ba sai saboda wasu kurakurai da suke aikatawa alhali suna azumi duk wanda yake so ya samu wannan lada da Allah ta'ala yake zai ba wa mai azumi ya kamata yayi kokari ya gane yadda ibadar azumi take yayi ta idda ya kamata dan ya samu wannan lada amma kuskuren da zai aikata ko kurakurai da zai yi zai iya tauye masa wannan lada wataƙila ma ya rasa ladan baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da imamu ahmad da nufi karawaito ya ce rubba ka'imin hadduhu min qiyam sahar da yawa akwai mai tsayuwar dare yana sallah amma rabansa a wannan sallah shine hana idan sa bacci lada dai ba zai samu ba ya je hana idan sa bacci amma ba zai samu lada ba Ya ce wa rubba sa'imin hadduhu min as ju wal da yawa daga masu azumi rabon da zai samu a cikin azuminsa shi shine yunwa da kishi amma ba yi da lada saboda bai tsaya ya kiyaye abin da ya kamata ya kiyaye ba a cikin azumi shi yasa yana da kyau mu kokari mu tunatar da kawunan mu wasu kurakurai da muke yi a cikin azumi dan mu gyara don ya zama mun samu lada cikakke a wannan ibada mai girma da muke aikatawa zan lissafo wasu daga cikin kurakuran ba duba suna da yawa amma kaɗan na ɗauko don tunatarwa gare ni da ku baki ɗaya na farko shine astaghfir tafsir fi ma'rifati ma yajibu ma'rifatu wato kasawa na wasu al'umman musulmi ko kuma yin sakati daga wasu bangare na al'umman musulmi dangane da neman ilimi na dukkan ibada da za su aiwatar mutum zai ibada amma ba zai yi ƙoƙari ya san menene sharuɗanta ba menene farillanta ba menene abin da yake mustahabbi ba me yake bata wannan ibada ba ruwan shi shi dai kawai zai kutsa kai ya shiga yana yin aiki ba tare da ilimi ba wannan kuskure ne ba ƙarami ba dole ne duk ibadar da za ka yi ka nemi iliminta musamman ilimin da kake da bukatarsa a wannan lokaci ilimi iri biyu ne akwai wanda zaka bukace shi dan gaba akwai wanda kake bukata shi dan yanzu shine ilmul hal na yanzu da kake da bukata zaka shiga azumi kai kokari muraja za zaka je umra kai kokari muraja za zaka aikin haji kai kokari kai muraja'a zaka bada zakka ka bibiyi hukunta hukuncen zakka don ka fitar da kai yi abin da yake na ibada a kan daidai kamar yadda shari'a take su mafi karancin ilimi shine abin da Allah ya hore mu cewa fasalu ahlaz zikiri. in kuntum la ta'lamu ka tambaya in baka sani ba shine mafi karancin ilimi idan ba za ka iya zuwa ka bude littafi ka karanta ba to ka je ka tambayi malamai duk abin da yake ka jahilta game da wannan ibada shi yasa mai afgari Allah ya masa rahama yake cewa wala yahillu lahu bai halatta ga mukallafi ba an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki hatta ya'lama hukmallahi fihi har sai ya san me hukuncin Allah a cikin wannan wannan mai ahadari ya riga ya yanke mana hanzari bai halatta ba ga mukallafi duk abin da zaka yi sai ka san me Allah yake a ciki me manzo Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallama to kuma sai ka yi gudani ka aikata wannan aiki wajibi ne akan dukkan musulmi in zai aikata wata ibada ya nemi ilimi na wannan ibada zaka yi aure ka je ka nemi menene abin da shari'a ta bayyana game da hakkokin aure za ka yi kasuwanci za yi duk abin da za yi kai hatta bulaguro in za tafi za yi tafiya kai tambaya cewa a tuna maka ladubba na tafiya bulaguro dan ya zama musulmi ne cikakke duk abin da zaka yi zaka yi a bisa ilimi haka Allah yake so in za yi tafiya ne ya kamata yaushe ya kamata ka yi tafiya in zaka yi bulaguro wata rana shin akwai a shari'a ranar da ya kamata ka kai tafiya in za yi tafiya ne ya kamata ka bar wasiya a gida akwai wani abu da ya kamata ka yi a gida kafin ka fita in za tafi salloli ka tafi tasha a zahar ba ta yi ba ko azahar ta yi ka iya janyo la'asar ba a fara tafiya ba ko kuma a'a sai an fara tafiya ka iya barin sallar sai ka yi abin nan ko duk abin da ya kamata ka sani ka tambaya a matsayinka na musulmi addinin ka ba abin da ya bar maka abu na biyu kyautata niyya a cikin dukkan ibada da yawa daga cikin mutane sun ɗauka azumi al'ada ce saboda ka an zo ramadan za a yi azumi kowa ina ruruma za a yi ibada ta azumi shikenan a yi amma fa kawai a matsayin al'ada baya halarto cewa ibada ce da ya kamata yi mata tanadi na musamman ai an saba dama ana yi tun da muka Allah ya raya mu zuwa Ramadan kawai sai kenan sai mu shiga Ramadan to ya ake niyya me ya kamata ka yi menene ladubba wannan duk almuhim al'ada ce saboda haka za a yi a gama kuma an Allah ya raya bada ya gama ba tare da mutum ya ya sanya cewa wannan fa aiki ne da zan yi domin Allah ba na bara bane daban ne na bana an gane ko ka jaddada niyya cewa bana za ka fi bara ma kyautatawa ko ba haka ba ba al'ada ba ce ibada ce kuma ka yi ta don Allah domin dukkan ibadar da ba a yi ta don Allah ba Allah ba zai karɓa ba domin Allah ya ce fa'abudillaha mukhlishan lahu din ka bauta Allah kana mai tsarkake addini ga Allah ala lillahi addinul khalis addini wanda yake khalis tsarkake na Allah ne wanda babu cuɗanya wani Allah a cikin to ikhlasi ginshiki ne a cikin dukkan ibada musamman azumi yi dan Allah dama azumi ana yi dan Allah ne ai tunda waye san ka ci ko baka ci ba waye san ka sha ko baka sha ba amma ka jaddada niyya ka ɗauka ibada ce ta musamman ta bara ta wuce wannan daban ce ta bana daban ce tunda ka samu kanka azumi ka jaddada niyya kai kai azama na cewa za ka inganta azumin ka fiye da bara ka rika halarto niyya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man saba ramadan sai shi imanan wa ihtisaban wanda ya azumci ramadan yana mai imani yana mai gaskata Allah ya shar'anta wannan ibada kuma yana mai kaunar ya samu lada a wajen Allah ka halarto raja'in ihtisab fatan cewa ya ubangiji gashi zan shiga wannan ibada ya Allah ka karɓar mun ka bani lada a cikin ta ihtisaban kenan to in yi haka gufira lahu ma taqaddama min zambi kaga akwai sharadi man sama sharadi ne wanda ya azumi da wannan sifa to zai samu wannan gafarar gufira lahu ma taqaddama min zambihi to in ba wannan fa ba imanin wa ihtisaban kai ne ba dan imani ba dan al'ada kawai a'a baka wani halarto cewa kana so Allah ya karɓi maka wannan ibada ba kai dai kana yi bisa al'ada to wannan kuskure ne ya kamata mu gyara mu sani cewa inganta niyya da halarto bautar Allah a ciki da fatan kaunar lada a cikin wannan ibada yana girmama ladan wannan ibada yin watsi da wannan kuma wataƙila ma zai sanya kwata-kwata ma a rasa lada a cikin wannan ibada abu na uku shine yin mutaba a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan ayyuka ba kadai azumi dukkan ibada ya zamo kayi irin yadda ma'aikin Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallam shine mutaba'a saboda haka in zamu yi azumi sai mu tambaya yaya manzon Allah ya azumi kamar da muke tambaya yaya manzon Allah ya sallah sallallahu alaihi wa sallama shi yace mana sallu kama ra'aytumuni amma ai wannan ma'auni ne na dukkan rago ayyuka ku yi sallah irin yadda nake yi azumi fa shi ma ku yadda annabi yake hajji fa na anni manasikakum zakka ba duk abin da ka yi irin yadda annabi ya sallallahu alaihi wasallam shine mutaba in kai haka aiki ya ta kenan amma idan kana yin ayyukan ka ba tare da kiyaye waɗannan sunnoni na ma'aike sallallahu ba to ko shakka babu za a samu tawaya a cikin wannan ayyuka Allah ta'ala ya ce ma atakum kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda ma'aikin Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi abin da ya hane ku ku hanu Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk wanda yake fata a game da Allah ya samu sakayya a wajen Allah na alkhairi to yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam abu na hudu shine al-futur wal inqita' an amal dabi'a ta ɗan adam in ana cewa azumi saura kwana bakwai saura kwana biyar saura kwana ɗaya, kowa yana shauƙi, kowa yana himma ana ta tanadi to amma fa izuwa yau ne yau rana ta bakwai insha Allah ta'ala ka rika lissafawa ranar farko ka duba cikar masallaci rana ta biyu ka duba cikar masallaci to lissafa har zuwa rana ta bakwai insha Allah za a ga masallaci yana ramewa ina masallatan sun kosa kwana bakwai kacal sai ka nemi ka ga masallaci a sahu na rabuwa wanda ka gan shi kwana ɗaya har biyar a sahun farko da na biyu sai ka neme shi a sahun biyar sai ka ra ina ne a'a ya je can ya cika ciki da ruwan sanyi ya kwanta har ladan ya kira sallah bai himmatu ba saboda kullun ƙara baya ike wannan kuskure ne alherin da yake cikin ranar farko baya gushewa har ranar ƙarshe in dai kai niyya kana son sakayya kana son alheri da ladan da yake rana ta farko na azumi to yi hakan ka ɗore har zuwa ranar ƙarshe Dan kada ka zama wanda aka haramta wa alherin da za a samu a cikin kowane dare a kowane yini na azumi da yawa cikin mutane za ga suna da himma a farkon azumi amma lokaci na tafiya suna ƙara ja da baya wannan kuskure ne shi yasa Allah ta'ala ya gaya manzo Allah ya ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi turiduna wajha kai haƙuri da wa'annan sahabbai talakawa da ke tare da kai suna neman yardar Allah mareke da safiya ba sa gushewa suna bauta Allah ka kasance tare da su kai ma bawan Allah mai azumi kasance tare da mutanen da za su karfafe ka wajen yin azumi kada ka ja da baya hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kana na layla min shahr ramadan in farkon daren wata ramadana da aka ce an ga wata sufilat shayatin wa maradat jin sai a daddaure shi dan da kuma ainihin kangararru daga cikin aljanu wa ghulqat abwabun niran a rufe kofofin wuta wa hutiyat abwabul janna abu da kofofin aljanna falam yughlaq minha bab aljanna ba za a rufe ko ɗaya ba duk za a buɗe har ƙarshen azumi ana kiran ka zo domin yi aiki da zaka shiga aljanna an rufe wuta kuma ba za a bude ba har ƙarshen azumi dan an ce kai hakuri kar kai abin da zai kai ka dama an rufe kofa ba sai yake cewa wa yunadi munadin mai kira zai yi kira mai shela zai yi shela yana cewa ya baghi alkhairi aqbil ya kai wanda kake nufin alkhairi mai san alheri taho ga lokacin alheri yayi wa ya baghi alsharri aqbil kai da kake nufin sharri dena lokacin sharri ya wuce sai manzon Allah ya ce walillahi utaka'u Allah yana yanta bayinsa minan nari daga wuta wa dalika kullal hila dukkan dare daga ranar farko har ƙarshe a wace za a yanta ka kai an baka labari watakila ranar da kaki zuwa dinnan ka kwanta kai bacci baka zo sallah ba a ranar ashe rabanka nan yanci yake to baka fito kan aikin alheri ne, ka kayi asara ka rika sa wannan a ranka walillahi utakau minan nari wa dalika kullu laila. duk dare ana intawa, kuma ma aika shiga cikin bonus mana a yanta ta a kuma yanta ka ka samu ƙarin lada ka dage kai ta ibada kada ai ka sala yan uwana abu na biyar shine wato sakacin wasu iyaye game da ƴaƴansu wannan yana faruwa a wata Ramadan sakaci da dama kaga mutane ba sa himmatuwa da tsora ƴaƴansu akan hanyar alkhairi kaga mutum ya taho sallah ya bar ƴaƴansa a gida kaga mutum ya koma ya yi sallah a masallaci bai tambayi mutanen gidansa kun koyi sallar magariba ko ya dawo daga sallar abin nan ashirin kun koyi sallah ko da ba samu masallaci ba sannan kuma in za a je masallaci ya tabbata yana kula da zuwan su masallaci cewa ba suna zuwa ne domin wargi da wasa ba suna zuwa don ibada ka rike halin ƴaƴanka ɗanka namiji yana kusa da kai a sahu kun haɗa kafa daidai da shi ba wai ka bashe in ka zo masallaci ka yi juya baya shi kuma itafi yana garan baba ko kuma ga yarka ta taho masallaci da waya a zo a yi gayya ana leƙa waya ko a zo a game da samari ko wani abin da bai kamata ba duk wannan kuskure ne ko bai dace mu bar ƴaƴanmu mata suna zuwa masallaci ba ba tare da iyayensu mata ko ƴan uwansu manya ba ba daidai bane shi yasa yanzu ana sallah za a ga waje diya abin nan ana ta yawo ko ina za ga mutane ne ba sa sallar ana sallah su kuma suna ta kai kawo wannan kuskure ne ya kamata mu kula sannan da yawa daga cikin mutane suna sakaci wajen tarbiyyar ƴaƴansu akan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai cewa su sanya ƴaƴansu su yi azumi kamar yadda hadisi ya zo na a rubai bint mu'awwad Allah ya ƙara masa yadda tace manzo Allah sallallahu ya ce mu azumi sai muka yi muka sa ƴaƴan mu kanana suka yi azumi muna daukar su muna zuwa masallaci tare da su sai mu tafi musu da abin wasa shine yan tsana kamar yadda ta bayyana take cewa fa naj'alu lahum al-lu'ba min al-'ayn sai mu dauki yan tsana mu tafi da su saboda in sun yi kuka mu ba su abin wasa yaron da zai yi kukan azumi dan shekara nawa ne ka san da yayi aje kai bai wuce shekara bakwai ba wata kila wanda dai zai kukan azumi da wuce shekara ba ko ƙasa da haka to ana zuwa da abin wasa domin in sun yi kuka a ba su yi haƙuri har a sha ruwa ina ga wanda yake shekara takwas tara goma sha ɗaya ina ga 'yan mata a cikin gidaje sai a ce ai ba su kai ga azumi ko kuma ba a bibiya a ga wani hali suke ciki wannan kuskure ne ya kamata yadda muke kulawa da kawunanmu muke himma 'ya'yanmu da iyalanmu su ma mu ɗora su akan wannan hanya din ya ayyuhal amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ba za ka tambayi matarka ba ba za ka tambayi 'ya'yanka ba yaya sha'anin azumin su yake akwai matsala menene suna da wani azumin baka bibiya wannan kuskure ne abu na shida da yawa daga cikin 'yan kasuwa da masu sana'ar season na azumi suna asara mai yawa e ba laifi suna samun kuɗi amma fa ah, ladan da ake samu na himma suna samun tawaya a ciki domin 'yan kasuwa da yawa ba sa himmatuwa wajen ibadoji saboda season ne na samun arziki saboda haka su sun tare a kasuwa saboda haka su Allah ladan da ake ba nan ne za mu dai iya azumi na wajibi wannan mun sauke amma da gowar ladan ko ku je mu ku bari mu samu kuɗi saboda haka sun shagala da kasuwa ba zikiri ba alatta tafsiri ba karatun alkur'ani kasuwa ta buɗe ga wasu kenan daga cikin yan wannan kuskure ne ko kana kasuwa ko kana sana'a teloli ya kamata a rika haɗawa a cuɗanya sana'ar da zikiri da ambatan Allah da karatun alkur'ani in ba za ka iya zuwa tafsiri ba ya zama rediyon ka ina kusa da kai duk karatun da ake baya wuce ka in ba za ka yi karatun ƙur'ani ba sanya ƙur'ani kana sauraro kana ɗinki ko kana sana'a harshen ka yana motsa kana ambatan Allah almuhim kai ma ka samu rabon da ake samu ya kamata kuma a yi kokari a rika zuwa sallah, asham masu ɗinki. kada a shagalar ɗinki a bar ainihin ibada a yi kokari a raba kafa yawwa ana neman arziki kuma ana neman lahira Allah ya ba mu dacewa abu na gaba daga cikin kurakurai na bakwai shine al'adar da wasu mutane suke yi na ƙin cin abincin sahur wannan kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna fasla ma baina siyamana wa siyam ahlul kitab aklat as bambancin azumin da na alkitabi kitab shine cin abincin sahur kuma yake tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur sahur an samu ne daga asahar lokacin dab da fitowa alfijir lokacin da ya kamata kin shi yasa aka samu abincin sahur saboda karka ci abinci karfe 1 ka ce ka kwanta ko sha biyu ka ce ka ci sahur a'a ka dai ci abinci amma wannan falala ta sahur baka same ta ba albarkar da ake samu da yace fa inna fi sahuri baraka baka same ta ba sai wani ya ce to aini in na ci abinci damu na yake ai ba sai aka yi ka ta abinci ba sai aka yi ko me ka sanya a ka da niyyar sahur ka samu ainihin wannan falala din kofin shayi dan kankani ruwa da ka zuba a kofi ka sha da niyyar sahur ka samu wannan albarka a wannan lokaci ba sai ake wai sai ka cika cikin ka ba ina fata an gane sahur yana daga cikin abincin da yake na alkhairi mai albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ummati bi khair al'umma ba za ta bushe ba tana kan alkhairi yace ma aktharu sahura muddin suna jinkirta sahur zuwa lokacin da ya kamata wa fitra suna gaggauta guda baki alheri Allah yana saukan mana da alheri idan muna kiyaye wannan saboda ka cin sahur abu ne mai albarka kuma ka bari sai dab kafin ainihin fitowa alfajir da minti goma sha biyar minti ashirin minti goma in ka ci to ka abincin sahur ko ka sha abin da yake na sahur abu na takwas daga cikin kurakuri shine wasu mutane marasa lafiya ko da tije da suka girma su ce sai sun yi azumi ko matafiya alhali azumin zai iya cutar da su ko kuma ya sanya su cin mashakka misali mutum yana shan magani awa kaza kaza sai ce a zai haƙura bari ya bari saboda abin alhali yana da uzuri na rashin lafiya ko mutum mutumin da yake ya girma a shekaru ba zai iya ba sai ce a'a shi sai yayi wannan ba daidai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta ajaima Allah yana so in yi rangwame a karbi rangwamarsa. kamar yadda yana so in ya farlanta abu ya sanya wajibi a aikata wajibin to yayi rangwame faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda yake mata matafiyi ko bai da lafiya haka wanda yake wa alal ladina yusiqunahu fidyatu ta'am miskin wanda ba zai iya ba ya yayi fidiya ya ciyar da abinci sai Allah ya bada rangwame amma wasu da tijin su a mu sai mun yi azumi kuma kila wannan ya iya sanya su cikin hali na garare wani matafiyi wanda yake ba zai iya azumi bai ce sai ya yi wani eh, bin nan mara lafiya yana da larura ya ce a'a sai na yi wannan ba daidai ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tafiya da sahabbai cikin tsananin zafi ya lura cewa sahabbai suna cikin wahala azumi sai ya bari sai ya dabo wajen la'asar ma ya hau abin hawa sai ya ce a kawo masa madara A kawo ya daga akushin sannan ya sha ya ce kowa ya aji azuminsa Ke labari ya zuciya wasu fa ba ajiye ba su sun ce a'a mu mun karasa sai manzo Allah ya ce ulaikal usa ulaikal usa wannan sun saba waɗannan sun saba umarni kaga a madadin samu lada sun yi ne sabo masu kai saboda haka mu rika yin bin ka'ida ta shari'a abin da aka ba mu rangwamen yi amfani da rangumin shari'a an gane ko abu na tara daga cikin kurakurai shine gafala ga barin yin addu'a musamman addu'a ga wanda ya ciyar da kai buɗe baki dole cewa wannan najir ne mu a wajen mu ko abu ne wanda yake ba na ba mu saba da shi ba dan ba kowa yake gayyato mutane ba su buɗe baki ba ko kuma ba kowa yake kawo abin buɗe baki masallaci ba ba kuma kowa yake rabawa ba duk da cewa an kwadaitar wajen ba da abincin buɗe baki kai da aka bawa abincin ana so kai ne kai wanda ibaka addu'a wannan kuma dama wa yake yin wannan addu'a sai na sai kaɗan saboda mutane ba su san ma muhimmancin hakan ba sun gafala to wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ibaka abin buɗe baki ko dai igaye sai ka ci tare da shi ko ya baka ko ya ka masallaci aka kawo cewa ƴan uwa ne suka kawo ka samu buɗe baki to kayi addu'a kayi addu'a haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam in aka bashi na gayyace shi abincin buɗe baki sai yi addu'a bayan ya ce sai aftara indakum sa'imun وأكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة في الدعاء أكل طعامكم أفطر عندكم السائمون وأكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة في كي الدعاء جواندا كي ونا الدعاء جواندا يباك أبو بودا باكي كوكما كي الدعاء كتي اللهم أطعم من أطمني يا الله duk wanda ya ci da ni shi ma ka ci da shi ya Allah wasu man sakani ya Allah duk wanda ya shahid da ni ka shahid da shi shi ma in baka iya larabci baka Allahumma at'im man at'amani wasqi man sakani ya Allah duk wanda ya ci da ni Allah kai ma ka ci da shi a ubangiji wanda ya shayar da ni Allah ka shayar da shi in dai aka baka abin bude baki kai addu'a ko kuma ka addu'a ka ce Allahumma barik lahum fima razaqtahum ya Allah kai musu albarka cikin arzikin da ka ba su har suka ba mu daga cikin arzikin da ka ba su abu na goma shagala yayin bude baki da cin abinci gaggawar cin abinci yayin da ake bude baki bayan abin nan an kira sallah kenan rana ta faɗi da rashin yin addu'a lokacin buɗe baki lokaci ne na musamman akwai abubuwa guda uku muhimmai a lokacin da ya kamata mu kiyaye abu na farko shine idan mai kiran sallah yana kiran sallah an ce mu amsa kiran sallar mu aikata irin abin da yake aikatawa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul in yana kiran sallah ku yi irin yadda yake yi abu ɗaya kenan to idan kun yi kiran ya kun amsa kira a ƙarshe ne za ku yi ku yi addu'a domin addu'ar da ake bayan kiran sallah karɓaɓɓiya ce kaga abu na farko kenan abu na biyu shine abin da ya shafi addu'ar mai azumi inda fitri yayin da mutum yake azumi an ce ya yi addu'a an ce ya yi addu'a na farko dai game da amsa kiran mai sallah hadisi ya zo wani mutum yake gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'adhdhinina yafdulunana ya ma'aikin Allah masu kiran sallah suna samun falala mai yawa suna kyale mu fa qala sai ma'aikin Allah yace qul kama yaquluna in sun fada fada abin da suke fada dan ka samu irin ladan da suke samu fa idan haita in ka gama amsa kiran mai sallah fasal tu'ta ka roki Allah za a baka bukatarka kaga wannan abu ne muhimmi fasal tu'ta ka roki Allah za a baka bukatarka bayan mai kiran sallah ya gama kiran sallah kaga waje ne nani ne karba addu'a sannan kuma lokacin da kake buɗe baki addu'ar ka karɓaɓɓiya ce shine hadisin addu'a bainal adan wal iqama mustajab sai kuma addu'ar mai ainihin wato mai buɗe baki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa salatatun la turaddu da'awatuhum mutum uku addu'a su karɓaɓɓiya ce ba a mayar da ita yace as hina yuftir aw hatta yuftir mai azumi lokacin da yake bude baki ko kuma a riwaya ta Imam Ahmad hatta yuftir mai azumi a cikin azumin sa har lokacin da zai bude baki hatta yuftir ma'ana tun farkon azumin ka har karshe waje ne na karban addu'a sannan har kuma lokacin da zaka bude baki to amma abin takeici idan abin nan aka ce rana ta faɗi to ka zo ka ga yadda mutane ke duk ido ya rufe kuma kai wajen awa nawa kai kana abin nan dan mintuna ne kaɗan ka yi haƙuri ka yi addu'a ko ba haka ba sai ka ci abincin ka sai ka sha ruwanka kuma ma ba a so ai farkon buɗe bakinka suka cikin ka ya wuce kima musamman ka sha ruwan sanyi domin zai maka illa ko kuma ka ci abinci da yawa lokacin da za ka yi sallar magarba ka bari in ka gama magarba ka ɗan ci dabinan ka irin yadda ma'aikin Allah yake sallallahu alaihi wasallam kwaya uku kwaya bakwai ka ɗan kurɓi sannan ka yi addu'a ka samu duk alherin da ake samu a wannan lokaci addu'ar mai abin bayan kiran sallah ka amsa kiran mai abin kiran sallah addu'ar mai azumi ka aje azumin ka ga abubuwa ne mai yawa a wajen musamman mata a gidaje lokacin da ake kiran sallah tana abin nan tana hidimar hada kwanuka da kai wane ne wane saboda haka har a gama kiran sallah ita ba ta mamu da wakin ba tana hidimar jera kwanuka sannan in an gama ta zauna za ta sa abu a bakinta ana cewa miko kaza a je kaza saboda haka sai ta gama duk lokacin ma ba ta ce komai ba hankalinta duk baya jikinta wannan ba daidai bane gaskiya a rika ba su dama mata suna yin addu'a abincin yana da muhimmanci an yadda amma ba shi bane ai makasudi a wannan lokaci addu'ar da zaka yi ya kamata a nuna musu muhimmanci wannan su yi da wuri su haɗa duk abin buɗe baki dan su ma su samu zama su yi addu'a a lokacin da ake buɗe baki su samu wannan addu'a muhimmiya ta bayan buɗe baki abu na gaba shine wasu mata suna shan magunguna na hana yin al'ada saboda suna so su yi azumi ko wani za su je umra malamai sun ce wannan ba laifi bane amma ba aka yi ba abin da yafi mace ta yi tun tunda Allah ya sunnanta a kaddara wasa mace tana yin al'ada ta yi hakuri ta yi al'ada shi ya fi mata amma da za ta sha magani ya tsaida al'ada ta je ta yi azumin ta duka ta yi umra ta yi salloli ba komai ibadar ta ta yi kamar yadda malam suka da fitowa amma gudun kada abin ya cutar da ita ta yi haƙuri ta bari ta yi al'ada ta huta sannan kuma ta ɗora akan azumin ta wannan shi ya fi daidai a bisa shari'a abu na gaba daga cikin kurakurai da ake yi shine wasu mutane idan an yi raka'a goma sha ɗaya ko kuma goma sai ka ga suna ta fita daga masallaci ina za ku ci a'a mu ai daga baya in mun tafi gida in dare abin da muka tashi za mu yi wasu salloli sai mu yi wutarinmu ko kuma ne ce a'a ni ba na karawa akan a saboda sunna shine a goma sha ɗaya an jima zan yi wutiri na guda ɗaya wannan kuskure ne dan me saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma'al imani wanda yi sallah tare da liman ya tsaya yayi sallah ta azumi hatta yansarif hal limamin ya idar da sallah kutibat batlahu qiyamu layla za a rubuta masa sallar dare baki ɗayanta kamar ya raba daren kamar ya yi duk daren ya yi sallah ne a wata riwaya ta Imam ahmad baqiyatu laylatihi ragowar daren ma duk ana rubuta masa yana sallah yana sallah yana sallah tun da ya haƙuri ya yi sallah tare da neman kuskure ne a yi raka a takwas ka tashi ka tafi a yi raka a goma ka tashi ka tafi a ce ina za ka ci a'a ni an jima zan ƙara salloli na wannan kuskure ne sallolin ne za ka ƙarasa bayan gashi an baka duka ka tsaya ka yi da liman ka kammala duk ladan an baka duk ka yi sallar daren in ka ga dama da ya kwanta maka yi ka in ma kana bacci an rubuta kana sallah ka ya mu laila duk za a rubuta mu wannan kuskure ne ana cikin sallah kama hanya ka fita babu wani uzuri ba daidai bane ya kamata mu gyara in uwana akwai abubuwa da dama da ya kamata mu tunatar da kawunan mu da ya shafi ibadar azumi amma dai mafi muhimmanci shine kowace ibada in za ka yi ta ka yi kokari ka nemi ilmanta wannan ka'ida ta shari'a ce ka san me ya dace a kowace ibada don ka yi ta yadda ya kamata don ka kiyaye abin da ka iya ɓata maka ibadar da za ka yi musamman ka duba azumi da girman ladansa amma ka yi sakaci ka riƙa yi da ka ba tambaya to sai a ƙarshe ka waye gari irin ladan da ake samu baka same shi ba saboda ka yi sakaci ka kiyaye na dubban azumi duk ka san su kuma ka cika domin ka samu lada cikakke irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu Allah ta'ala ya karɓi mana ibada ya bamu dacewa Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya bamu ikon ganin wannan wata har zuwa ƙarshen sai karɓi ayyukanmu. mu Allah ya ji kan magabatan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ربنا أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاة